a jiya da misalin karfe tara dare har zuwa karfe ukun wayewan gari daidai wasu yan bandiga suka kai hari cikin garin Chibok da ke kudancin Borno inda suka kone gidaje da ma'aikatu da ma wata makarantar mata da ke cikin garin wani mazaunin cikin garin Chibok din ya shaida murya Amurka cewa maharan sun kone gidajen mutane da dama suka kuma kone makarantar matan Kurmus sannan suka kwashe matan da aka yi kiyasin cewa yawan su ya kai ɗari biyu suka kuma shiga daji da su ya ce akwai wasu mata da dama da suka fantsama cikin daji wanda yanzu hakan suka shiga neman su ya ce waɗannan ɗalibai dai ɗalibai ne da suke rubutun jarabawan karshe a watan jiya ne dai gwamnatin jihar borno ta bada suna rufe dukkanin makarantun firamare har zuwa na sakandare a wani mataki da ake ganin tamkar na kariya ne wannan hari dai na garin chibok ya zada jefa mazauna cikin garin cikin wani hali na tsorata da fargaba ganin yadda waɗannan mahara suka shigo suka aikata yadda suke so suka kuma kwashe waɗannan ɗalibai suka shige da su cikin daji ba tare da sun samu wani ɗauki ba ga dai ɗaya daga cikin mazauna wannan gari da ya shaida mini a hirar da na shi ta wayar taho yadda abin ya wakana amma ya nemi in sake yi suna nasa ga abin da ya faru haka ba abun jiya kamar an karfe tara ko ne suka suka ciwi cikin cibo sai suka je suka yi ta mana tsarna suka tattara yan matan da suna rubuta waya nasu suka sa su roka suka soke kayan da yake cikin roka din suka zuba ya mata a cikin suka kama hanyar da shi zuwa jai to haka na haka suka zo cikin gari suka zo inda suka zo cikin gari suka samu inda tankin mai suke suka da hukuna a roka din da shi gidaje kai dukiya ga sai barna ba ga bishi shiga ba amma yanzu haka nan ya matan da suna waye nan a cikin dari biyu ko inda aka samu bai fi ko goma sha biyar ba duk sun tafi da sola mm, sun tafi da sola na wa kuma ba ba kamar ba akwai jami'an tsaro a cikin garin Chibok din ba. Eh da akwai da dama sun gudu sun gudu a su kuma har aka kwashe waɗannan matan ba wanda ya fito ya kama su dauki. Eh yanzu kamar wani hali ake ciki a cikin garin Chibok din. Na yake kauyen da yana arewa da Chibok kaɗan nan. bayan gari ya waya musu a cewa wurin ba da mutane na sun suna kira da ganke sun zo su gudu ba su samu nasara ba sai na biyar din na jiya su ga samu nasara shiga garin hayi ok sun sha zuwa ba sa samun nasara a sun sha zuwa ya kai sau hudu ba su samu shiga ba sai dai jiya din nan jiya din nan ma amma wadannan mutane ma la'in ma eh. mutum yi mai kai mutum ya haka kai su guda su yi kayi wani abu da su ne kariya mai shi. A su gudu ma sai wanda ya taya sosai. Su zo ya suka zo ne a cikin me suka zo ne. Ai suna da makan wanda ya fi karfi. Ko da me suka a cikin me suka zo da mota ne ko da babura. A da mota suka ya kai shi su biyar suka da shi ba da babura kudu ne gwada ne haka. irin hillof hillof din nan to makaranta fa makaranta sun gama shi kasu wani wuri ma sun gama bare makaranta malam sun kona makaranta. ga baki daya sun ci abincin wanda ya saura da basu iya dauka ba sun sa wuta sun zagunan su kan sun rauta abincin makaranta suka kwashe eh a rukun yana saye da rabin zai sun tafi mai digiri wani ya yi gari ya kwana ya yi baki na bikini hanya cikin gari wannan wasu dauka da da roba din suka sokar rabi bunan da yake ciki suka dura ya mata a kai suka tafi a cikin lokacin suka sa yan mata Na kuma tuntuɓi kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Lawan Tarko ta wayar tarho wanda shi ma ya tabbatar min da akwai lamarin kamar haka. ya Yaran kai dama bakin incident nan ne na Chibok wanda aka ta an kwashe wasu 'yan mata na shiga daji da su. To ne ba dai mun mu ma mun ji an ce an ya ta haɓa mun a ko amma mun tura ban ta tura fim da su kawo mace. wasu ba za ba ko ko ba abin zan iya cewa yanzu wannan kwamishinan yan sandan jihar borno lawal tanko kenan wannan lamari dai na hare-hare na rada jefa mutanen da ke shiyar arewa maso gabacin najeriya cikin wani hali musamman maganin yadda batun ke daɗa faɗaɗa a ƙauyuka da ma wasu manyan garuruwan wadda kusan duk kowane wayewan gari sai an hallaka mutane musamman mabiya kan hanyoyin da ke cikin jihar borno haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya